qui nous écrivent sur les réseaux sociaux. Restez avec nous pour la deuxième partie du RM Show. God Peace Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu turaro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya yau ranar Alhamis biyu ga watan Yulin shekara ta dubu biyu da ashirin. Sarki hashin gumel ne tare da Aishatu Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamuku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa yau aka yi taron tunawa da mata da yara 39 da aka sace a garin Ingelewa na yankin Diffa a jamhuriyar Nijar. Haka kuma za ku ji cewa masu ruwa da tsaki akan aikin jarida da yaɗa labaru na ci gaba da matsa lamba ga hukumomi a Najeriya kan tsarin wani albashi na musamman. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan yadda matsalar shaye-shaye da fyaɗe ke ci gaba da karuwa a Najeriya sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin duk waɗannan sai an fara gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. A karin farko a Amurka tun farkon bullar annobar coronavirus. kasar ta ci sabbin kamuwa da covid-19 dubu hamsin a wuni guda a sabbin alkalima da aka bayyana a jiya laraba jihar california ce ke kan gaba da bayyana sabbin kamuwa da cutar bisa ga bayanin wani shirin bin diddigin covid-19 da mujallar atlantic magazine ke tafi da shi sannan sai jihar texas ta kudu maso yamma mai sabbin kamuwa 876 jihar florida ta kudu maso gabashi ta kasance ta uku da sabbin kamuwa 6,563 yayin da jihar arizona ta kudu maso yammaci kuma ta rufe da sabbin kamuwa 4,877 sauran jihohin da aka samu sabbin kamuwa da covid-19 masu yawa a wuni daya a jiya jiya laraba sun hada da alaska georgia louisiana north carolina da tennessee bayan waɗannan sabbin alkalima masu yawan kuma an samu sabbin alkaliman waɗanda aka kwantar a jihohi takwas inda jihar texas ta ba da rahoton kwantar da mutane 6,904 a jiya laraba lamarin da ya haifar da tashin hankali a ɗaya daga cikin jihohi mafi girma a ƙasar inda wasu asibitocin suka kusan cika A yau Alhamis ne manyan jami'an tsaron Amurka suka wa wasu manyan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka bayani game da abubuwan da suka sani da waɗanda ba su da masaniya a kai da suka danganci shirin rashin na biyan kuɗi a kai hari a kan dakarun Amurka da na haɗin gwiwa da ke Afghanistan a madaɗinta. Fadar White House ta tabbatar cewa daraktan CIA Gina Haspel da daraktan ma'aikatar leƙen asiri na ƙasa Paul Nakasone za su gana da waɗanda ake kira Gang of Eight. Ganawar ta zama karin farko da 'yan majalisar suka ji ta bakin daɗaɗɗun jami'an leƙen asirin game da rahotannin da ke nuna cewa rasha ta biya maharan da ke da alaƙa da taliban kuɗi su kashe dakarun amurka da ƙawayenta a baya dai daraktan ma'aikatar leƙen asirin ƙasa john radcliffe ne yake jagorantar duk wata tattaunawa game da zargin wani tsohon wakilin amurka da aka rantsar wajen wata ɗaya da ya gabata a tare da mai bada shawara kan tsaro robert o'brien da shugaban ma'aikatan white house mark meadows wanda dukkaninsu biyu sun riƙe waɗannan mukaman ƙasa da shekara ɗaya da suka wuce jami'ai a kasar mexico na kokarin gano wasu 'yan bindiga da suka kai hari kan cibiyar shiryar da 'yan kwaya da ke yankin tsakiyar kasar a jiya laraba inda suka kashe mutum 24 wasu da yawa kuma suka kata a garin irapuato pedro cortes sakataren tsaron jama'a a garin na irapuato ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa afp waɗanda ake zargi sun kwantar da jama'a a ƙasa ne sannan suka buɗe musu wuta kuma suka gudu a wata jar mota Curtis ya ce waɗanda abin ya shafa suna laɓe ne a ɓangaren cibiyar da ba a yi wa rajista ba da ƙananan masu safarar ƙwayoyi ke fakewa yayin da suke gujewa gaggagaggan masu safarar. Da yake mai da martani, shugaba Andres Manuel Lopez Obrado ya ce ba zai yarda gwamnatin shi ta fada cikin rudani da rashin doka ba. An kai harin ne a jihar Guanajuato da ke arewa maso yammacin birnin na Mexico. inda gugun 'yan safarar kwayar na kungiyar jalisco ke haddasa fada ba a tantance ko waɗanda suka kai harin na jiya laraba na da alaka da wata haɗaɗɗiyar kungiya ba ma'aikata akalla ɗari ne suka mutu yau alhamis a wata mahaƙar ma'adinai da ke arewacin ƙasar myanmar yau bayan gocewar laka an ba da sanarwar aukuwar wannan bala'in ce ta kafar facebook ta 'yan kwana-kwanan myanmar a garin Pakan ne mahakan suke haƙan ma'adanan sa'ad da ƙasar ta goce bayan wani ruwan sama kamar da bakin kwarya mummunar gocewar kasar da sauran haɗarurruka makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a 'yan shekarun nan yawancin waɗanda abin ya shafa sun fito ne daga al'ummomin ƙabilun da ke fama da talauci waɗanda ke haƙan ma'adanan da manyan kamfanonin haƙa suka bari masu kaɗa ƙuri'a a ƙasar rasha sun amince da wasu sauye-sauye a kundin tsarin mulkin ƙasar ciki har da na ba da damar yiwuwar shugaba vladimir putin ya kasance a kan mulki har sai shekara ta 2036 jami'an adawa da wasu masu sa ido a kan zaɓe masu zaman kansu sun bayyana shakku akan sahihancin zaben wanda aka kammala jiya laraba suna kafa hujja da wasu zarge-zarge ciki har da cewa an samu fitowar masu kada kuri'a na boge fiye da kima a wasu yankunan ba za mu taba aminta da wannan sakamako ba in ji dan jam'iyyar adawa alexi navalny a nasu bangaren jami'an zaɓe sun ce an kaɗa ƙuri'a a cikin sahihin yanayi putin ɗan shekaru 67 ya jagoranci ƙasar ta rasha a matsayin shugaba ko firaminista na tsawon shekaru 20 wannan sauyin zai ba shi damar sake tsayawa takarar shugabanci na wa'adin shekaru shida sau biyu bayan ya kammala wa'adin da yake kai a shekara ta 2024 kasar Colombia ta ce ta kama kwayar hodar Iblis ta kokin mai nauyin tan bakwai da rabi wadda kiyasin ta ya kai dalar Amurka miliyan 286 a wani samami na haɗin gwiwa da Amurka. Ministan tsaron kasar Carlos Holmes Trujillo ya faɗi cewa an kama koken ɗin ne a cikin jirgin ruwan kasar ta Colombia kusa da Panama. Trujillo ya ce an yi safarar kwayar ce ta wajen gwamutsa ta da kayan gine-gine a jirgin da ya taso daga tsakiyar birnin Cartagena suka nufi gaɓar ruwan Colon da ke Panama. babu wani labarin kame da aka yi nan take duk da cewa colombia na kan gaba wajen yaƙi da safara da kuma ta'ammali da ƙwayoyi shekaru da dama amma ƙasar na daga cikin manyan ƙasashe masu samar da hodar koken a duniya labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla A jamhuriyar Nijar yau aka yi taron tunawa da wasu mata da yara 39 da aka sace a garin Ingilewa na yankin Difa bayan wani harin ta'addanci da suka kai a ranar 2 ga watan Yuli shekarar 2017. Wakilin muryar Amurka a mai Silin Wani Barma ya aiko mana da karin bayani. Wata babbar muhawarar bainar jama'a ce kungiyar Alternative wayan da wasu kawayenta masu fafutukar kare hakkin ɗan adam suka shirya a wannan Alhamis biyu ga watan Yuli. wacce yake matsayin ranar cika shekaru uku da sace mata da yaran ingalewa da nufin tayar da kasashen duniya daga bacci game da halin da waɗannan bayan Allah ke ciki. Kaka Tuda Gwani Mamadu na daga cikin shika-shikan wannan gwagwarmaya. Eh, biyu ga watan juye a shekarar alif eh, a jihar Difa a yankin Galewa mata da yara talatin an Boko Haram suka huddo. Kamun su hudo wayannan mutane mata da yara kusan mutum tara suka kashe. To sanin kowa ne mace ko mace da yaro ko ana cikin zaman lahiya gungu ne wanda abin tausayi balle ya to ana cikin matsalan tsaro kowa dan Nijar da sauran ma mutanen na duniya su kama muna wannan gwagwarmaya mu nuna ma duniya gaba daya da cewa an hudda mata da yara rashin jin duriyar waɗannan bayan Allah kwanaki fiye da dubu wani abu ne da ke haddasa kuna a zuciyoyin dangi da iyayensu in shi shugabar kungiyar a Fez Rabia Jibo Magaji wani lokaci firimin ministry ya yi zance ya ce za a yi magana magana to kuma hali bayan magana ba shekara uku da shiru kurin kina ya kamata gwamnati ya kama jikin shi ya ma mutane magana tun da uwayen yaran nan yawancin su akwai wanda suna sun sun mutu ma saboda bakin cikin yaran su musamman diyan su suke kuma to amma ana kwatanta cewar su babu kamshin gaskiya a kan maganar sace waɗannan eh, mata da yara wasu ma na cewa takanasu aka tsara abin saboda wata manufa wanda kuma shine dalilin da ya sa gwamnati ta yi birsu da al'amarin. eh a nan wata rana ma nan gudun wani ministry nan ga ya zo shi nan ga ya yi wannan zancen in haka nan ne gwamnati ya kamata zo ya yi magana wani ta ɗiya wani tuwa ne ga abin da ya sami ta a hudu duka mutanen wanda ita gudun mijin shi ko mijin a sani wanda aka ɗauke shi da ƙari Koda Hassan. Ko da yake har yanzu 'yan bindigar da suka yi garkuwa da waɗannan mutane ba su bayyana kansu ba a kungiyance. Ana hasashen cewa Boko Haram ce ta sace su. Kaga mai gari na wannan kauye da ake cewa Ngalewa ya ce yaran kowa ya san da suna da rai lokaci zuwa lokaci suna cira ga lambobi sauran 'yan uwansu suna cewa ga muna wuna wuri kaza muna da rai kasan duk abubuwan da yake faruwa yau a jihar Difa cewa ake mutane ne wanda na 'yan Boko Haram. Ba su taba kira domin domin su sanar cewa ga abin da suke bukata ba kafin su sallami su mun san da sun saki mutane biyu a ciki yara biyu da suka sake su da mutane suna cewa gudu suka yi suka zo a'a sakin da mutane biyu da aka yi a namu gani dai sun nuna cewa to suna so su tattauna tare da gwamnati ko duk wanda yake so ya gani an saki wannan mutane akwai hanyar da ana yasa shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a washe garin satar mata da yaran ingalewar yankin Difa ya umarci sojojin kasar su bi dukkan hanyoyin da suka dace domin kwato su daga hannun 'yan bindiga to sai da ya kawo yanzu ba wani sabon bayani ko da yake wata majiya na cewa hukumomi na da shakku akan masababin bacewar waɗannan mutane sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gai da sule mummuni barma masu ruwa da tsaki akan aikin jarida da yaɗa labaru a najeriya na ci gaba da matsa lamba ga hukumomin kasar kan bukatar samar da tsarin albashi na musamman da zai kyautata rayuwar 'yan jarida la'akari da kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da ayyukansu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Rashin albashi mai kyau da rashin cikakkiyar kulawa da walwala da kare haƙoƙin 'yan jarida a Najeriya na daga cikin ƙalubalen da ma'aikatan aikin jarida da yaɗa labarai ke fuskanta a ƙasar. ko da yake masu ruwa da tsaki a bangaren sun daɗe suna gwagwarmayar wayar da kan hukumomin ƙasar game da mahimmancin samar da tsarin da ya dace ga 'yan jarida a iya cewa har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba kwamarar muhammad garba da ke zaman tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jarida nuj ta najeriya kuma kwamishinan yada labaru na kano a yanzu ya yi tsokaci game da wannan batu dole ne mu tsaya mu tunani na ɗaya ƙungiyoyinmu su tabbatar da cewa an ƙara albashi ɗan jarida da muke da shi a najeriya baki ɗaya kuma wannan ya riga ya zama ƙalubale ba wai ina tunzura 'yan ƙungiya ba ne amma dai ni na riga na san cewa lokacin da nake shugabanci mun yaki irin wannan kalubale da ake fuskanta a kafafen yada labarai akwai kafafen yada labarai da na sani masu zaman kansu wanda albashinsu bai kai ma dubu ashirin ba da ake ba dan jarida a najeriya duk dan jaridan da ya rasa rayukansa ya zama abin tausayi za a ga cewa 'ya'yansa da iyalinsa sun shiga wani hali mawuyaci sai dai kwamishinan labarun na kano ya ce gwamnatin jihar na yunkurin samar da tsarin albashi na musamman ga 'yan jarida a jihar ta kano muna nan mun fara tsari na musamman inda za mu tabbatar da cewa an bambanta albashin wa'anda suke aikin jarida a kafafen yada labarai da sauran ma'aikata muna nan muna tattaunawa da kungiyar 'yan jarida ta najeriya da kungiyar editoci bangaren jihar kano hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana a fannin aikin jarida da yada labarai ke sharhi akan kalubale da kuma damammakin da annobar covid-19 ta haifar ga kafofin yada labarai a najeriya da ma sauran sassan duniya yayin da ake wannan zaman gida ko kuma rufe garuruwa mafi yawancin kamfanoni sun rufe saboda haka tunda ba sa aiki dole ne kuma tallace-tallace za su tsaya to wannan ya kawo matukar barazana ga su kansu gidajen labarai wanda ya kai ga cewa waɗansu daga cikinsu sun tsaye da waɗansu ma'aikata ko sun rage ma'aikata ko sun rage yawan awoyin da suke yi ko kuma sun rage albashi to wannan shi kuma yana da tashi illa wajen irin yanayin labaran da za a samu da kuma shi kan shi labaran to dole ne kafafen yaɗa labarai su tashi su dubo ɗansu hanyoyi da za su iya samun kuɗaɗen shiga idan aka la'akari da cewa shi ita wannan cuta ta zo kuma ta buɗe wasu kafafe musamman kaga bangaren lafiya bangaren ilimi da bangaren wannan kafafen sadarwa na zamani akwai hanyoyin da za a bi a samu kuɗi da su. Malam Adamu Ladan kenan janar manajan Radio Vision FM FM a Kano a makalar da ya gabatar a yayin taron lakcar tunawa da marigayi Malam Umar Sa'id Cidin Wada mataimakin shugaban kungiyar editoci ta Najeriya kuma guda cikin kwararrun 'yan jarida a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gai da Mahmud Ibrahim Kwari, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. makagin bawa kwali makaɗaici mai ban tabara bai taɓewa kai ne mai kyauta Allah ka bani ban ba ira da aminci Allah da dawo zo babba

idan ka ji na kana ka ma'adalla a daidai lokacin da matsalar fyaɗe da shaye-shayen miyagun kwayoyi ke ƙara karuwa a wasu sassan Najeriya Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoto na musamman kan wannan batu matsalar rashin tarbiyya da kuma shaye-shaye yanzu haka na cikin kama uwar gami na tabarbarewar tsaro a Najeriya lamarin da yanzu ma ke neman gagarin kundila a kullum matasa 'yan jigaliya kan fidda sabbin dabaru na shaye-shaye fyaɗe ko kuma sace-sace inda wasu lokutan sukan adabi jama'ar gari kamar yadda na tara a unguwar bamu da cikin garin yola fadar jihar adamawa. to muna fama da su kan game da suna damu mu irin zuwa suna shaye shayen su zuwa daga nan zuwa karfe ma na dare tun takwas za su fara yi karfe goma na dare kuma ga wurin kaso mu ne ba mu samu na yi dalilin haka ne muke hakura muke shiga cikin gidaje irin karfe takwas haka mun yi sallar isha dai muke shiga gida kuma su suna kya kusan sha biyun dare kuma daga baya da haka mutane suna shiga gidajen mutane a shiga a ɗauke nan muna zargin ko su ne ko ba su ne amma dan su suke tara mutanen mu muna gaba abin da ya sa mun kai korafin daga baya an kama wasu yaran mu ma akan suna sha ba sa sha'an an dawo da su an suke su hasu suka faɗa mun suka ce duk da muka sun tare muna buga musu ya to amma an gaya musu ma kafin su zo na watiya na kuma su sanar da su sau tare ma akan zargi iyaye musamman mata wajen rashin ba da tarbiyya ta hanyar wa yaro ko kuma shi kwabatar da shi eh to muna fama kuma muna roƙon ubangiji Allah ya yaye musu uwa ba ta so ɗanta ya sha shaye ba uwa ba ta so ɗanta ya zama mutumin banza ba 'ya'yan ne suke kafin ƙarfin iyayensu wani uban ya tsaya wani kuma uwa ta tsaya. To amma shin ba ganin da sakacin iyaye musamman ma mata? Eh to wani akwai wani babu don wani yana gargadin dan shi wani kuma ya zubar da 'ya'yan kara zube wani zai ce in ka fita ka je ka kwakulo abin da ya fi karfin ka karkara min gida to kuma dole zai tsorata eh to gaskiyar magana in sun kama in an je karba kasu bayar a hora yaro To amma ai ba kowace uwa ko kuma uba bane kayayin ka yin wannan abin da kika faɗa yanzu. Ni kan ɗana ne zan ce duk abin da za su iya mishi in zai bari su yi mishi kuma ba mutumin da zai haifi da ya ce dan shi ya lalace. wannan matsalar ta rashin tarbiyya da kuma shaye-shayen yanzu haka ya jefa wasu matasa ciki ko har da mata shiga mummunar ɗabi'ar fyaɗe inda dubun wata da ake kira zainab ja'faru ya cika bayan da ta hada baki da wasu gungun matasa suka yi wa kawarta fyaɗe. sai na sa wani yaro sai fitar da ita a cikin ruwa din sai suka kai ta ta bakin gaba da sun kai ta ta bakin gaba kenan shine sai kuma sai na gudu sai na sake na je sai ɗayan yaron sai ya kama ni ya rike kwandom a hannunsa wance ɗin an yi aiki da shi da an ya zo sai suka ɗauke sai suka kai ni wani kurmi shi yaro ɗaya ɗin kenan ɗayan kuma yana rike da wuka ɗayan kuma ba rike da wuka a gujen sai suka je suka fara ni suka fara amfani da ni. to wai ko anya zainab ba ta harkar shaye-shaye kuwa. yana sad da exhibit. Eh? exhibit. menene exhibit. yana sad da wannan taba wiwi yana sayarwa wajen to shine a ɗonmu da shi kenan a wajen na sha na bari ne. ita ma wannan uwar wanda yanzu ɗanta ke samun sauki a sashen kula da masu taɓin hankali na wani asibiti da muka sake sunan asibitin dama bai ne da danta ke fama a yanzu. Rana da kan mun ga yaro ya fara hauka sai zauna daki wani lokaci ya tube riga ina yi wanka fita tsirara ya shiga gani na nan wani lokaci zai yi tube a ido na to abu ya dame ni na ya mun yawo da shi wurare wurare ina ba da na ji wannan na ce to zan kawo za mu kawo shi nan mu ga ko in kuma bai warke ba ni dai na bar ma Allah to yaro na har yana karbi waya yana kira abokanan shi suna hira yanzu. Gani yadda wani lamarin kamar ke kara tabarbarewa a yanzu ya sa wasu kungiyoyin sa kai hada gwiwa da hukumar yaki da sha da fataucin mugan kwayoyi ta najeriya ndlea domin fidda dan duma da kabewa Sunana Hajiya Binta Khalid Adam, a sunan kungiya ta Alliance for Youth Awareness Afia. Al'amari na shaye-shaye ai kusan ma kaman shine a gishikin faruwan wannan fyaɗen a tsakanin yara matasa a yanzu. Domin idan ka lura a farko da muke magana fyaɗe da tashin hankali da muka samu kanmu a ciki na yawaita fyaɗe a shekarun baya kamar uku hudu biyar zuwa shekarun baya da suka wuce da yawa muna maganan manya-manyan mutane tsofaffi ne kaga wannan duka muna zargin harkar bokaye ne da tsubbu da dai neman duniya yake kawo shi amma yanzu na yara matasan nan mafi yawan lokaci zaka samu shaye-shaye ne kawo shi yara ne matasa wanda sun kawo karfi sannan sun sa harkar shaye-shaye a gaba to daga zarar lokacin da suka sha abin da za su sha to abu na gaba shine kawai me za su aikata don dama mafi yawa masu yawa 'yan yara kananan ma ba sa tunkarar yara kananan ma har sai sun sha abin da za su sha kamar nan kusa-kusa mafi yawa mun kira eh, eh, ku 'yan jarida ku lura da abin da ko kuma ku je ku ga abin da ya faru kawa ce da kawa ko kuma yar unguwa za ta iya daukan yar unguwa ta jata a je gurin da ake shaye-shayen ku don yin wani abu na daban ba ma wucewa kadai wallahi mutum in ya je gungun wa'innan yan shaye-shayen da kyar ya da rayuwarsa za su tare shi su kwantar da shi adadin yawansa a gurin adadin wa'inda za su yi masa fyaɗe to gaskiya saboda Allah magana miyagun kwayoyin nan kusan kamar shine gishikin abin da ya kawo wannan yawaitar fyaɗen kuma kullum muna ƙara faɗa duk da cewa akwai hukumar NDLA tana ƙoƙari iya kokarinta amma a duba adadin al'ummar da suke Najeriya a duba adadin yara matasa da harkar shaye-shaye ya zama musu jinin jiki a duba hanyoyin da ya kamata a bi ba kadai NDLEA ba a duba hanyoyin mu kungiyoyi ne masu sa kai wanda mafi yawan ƙungiyoyin ma za ka samu gwamnati ma bata san da mu ba bata ma san mune ba amma saboda kishin kanmu da kishin al'umma da kishin ƴaƴan da za a tado da su a cikin al'ummar da muke rayuwa ya zama muka sa kai muke kai kawo a cikin wannan al'amari alhamdulillah jami'an tsaro suna ba mu haɗin kai amma gaskiyar magana shine ya kamata a gwamnatance a fito da jadawalin da za a dakile harkar ma shaye-shayen nan maganin nan an san ta inda suke fitowa an san masu kawo su an san tsarin da ya kamata a ce gwamnati ta yi a takaita maganin a cikin unguwanni ko a ƙanana ƙananan gidajen sai da magani na sha ai kokarin takaita wannan da yake karin haske game da nau'in kwayoyin da aka fi zuka yanzu alhaji muhammad bello idris da ke zama kwamandan hukumar ta ndle a jihar adamawa cewa yi mu ya yi amfani shine ne muke kuma alhamdulillah ka kamar yadda lokacin da muka yi na abatuwa din nan muni mun je jambutu park an yi an yi sambisa su ma duk an rage waɗannan mutane to haka dai muke so ana da kwaɗi da gaskiya kaman eh, eh, idan za a kwatanta shekarun waɗanda suka fi ta'amali da kwaya yanzu a najeriya a wasu kasashen aka tadda manya ne waɗanda sun tsufa amma yanzu kuma sa kama matasa ne ko me yasa matasa suka fi kashi casa'in ko 80 eh to dole na kasan matasan saboda ai nan ne ai ake samun matsalar tun da abokai ko kuma su ma sun ga abu suna son su gwada su ga ya wannan abin yake ai wannan yayi abu haka bari mu to irin waɗannan you know abubuwan to shi za ka cewa matasa idan aka ana samun su cikin irin wannan kamar wasu kwayoyi aka fi ta'ammali da shi musamman a kasashe irin namu a karkara eh, da kuma irin jihohi irin namu a arewa eh gaskiya ne a nan ka kamar akwai tabo biyu akwai shubishu akwai su kuda nan da ake da amfani da shi akwai kwayoyi na kamar su tramon din da su d5 da mene waɗannan da abubuwa za ga duk shi ne suka fi yawa koma da menene masu fashin baki na ganin dai lokaci yayi da iyaye da masu al'umma za su tashi tsaye domin yaƙi da wannan batu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai sauraron shirin takaitattun labaran wasanni wanda sashen Hausa gidan rediyon mu da Amurka ke kawo muku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin na yau, haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da ake kira CAF a takaice ta samar da kuɗi dalar Amurka miliyan 16 da dubu biyu domin ba da tallafi wa mambobin kungiyar dangane da kalubalen cutar corona wannan kenan yake nuni da cewa kowace mamba kungiyar za ta sami dala dubu ɗari uku harkar kwallon kafa da wasu wasannin sun tsaya cik a sanadiyar bullar cutar corona a watan fabrairun wannan shekarar babu wani bayani daga cap kan yadda take son ganin mambobin kungiyar za su sarrafa kudaden idan ba a mance ba hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta ba da tallafin kuɗi wa mambobinta na jihar amurka dubu ɗari biyar a watan mayu domin rage zafin cutar covid-19 wani babban labarin kuma a fage na murzaleda shine an sake daga wasan gasar kwallon kafa na nahiyar afirka wanda kasar kamaru ta ci da daukar nauyin gudanarwa a kasarta yanzu dai sai shekara ta 2022 bugu da kari bikin karama dan wasan kasar afirka wanda ya zarra wa sauran 'yan wasa shi ma ba za a yi ba to kome zai hana gudanar da wasan a shekarar baɗi da kuma karrama fitaccen dan wasan kwallon kafa da fi kowa iya da domin neman cikakken bayani na gayyato shehu usman na sharha a fannin wasanni babban labari yanzu a afirka shine na ɗage gasar cin kofin kasashen afirka wanda ita wannan hukumar kula da gasar kwallon na afirka din wato majalisar koli kenan karkashin shugabancin shi ahmad ahmad suka cimma shawarar cewa bisa waɗansu dalilai da suka danganci wannan cuta ta coronavirus ba za za a samu damar gudanar da kashi na 23 na wannan gasa ba wanda da aka shirya za a kasar kamaru yanzu an daga shi da watanni goma sha biyu wato sai shekara ta 2022 kenan maimakon 2021 kamar yadda aka tsara yawwa to yanzu wannan yanayi ya kaga jefa kwallon kafa a nahiyar mu ta afirka ai wannan yana cikin dama da duk matsalolin da gasar kwallon kafa ma ke fuskanta a duniya baki ɗaya ne ma ba afirka ba ita kan ta fifa hukumar kwallon kafa ta duniya duk ta bi wato ta taima waɗannan jadawalin gasar wasanni daban-daban da take ɗaukar nauyi duk ta kwaskwari ma saboda haka su ma haka zo afirka su ma haka ne a na afirka ma banda ma gasar cin kofin kasashen na afirka bangaren maza shi na bangaren na maza din ma ɗaga shi aka yi da shekara ɗaya a bangaren mata ma ga baki ɗaya aka soke shi saboda haka ba rana balle wata ba rana ma an soke shi ne baki ɗaya da za a gudanar da shi wannan shekara ta dubu biyu da ashirin eh. to ga baki ɗaya shi soke shi akai ba ma cewa an ɗaga shi zuwa wani lokaci saboda corona ne duk dai saboda wannan cuta ne saboda haka kuma ma wani ƙarin bayani ma da ita hukumar kolin ta majalisar kula da gasar kwallon kafa a afirka ma ta cimma shine cewa kai hatta ma bukin da ake yi na girmamawa eh. na ba da kyauta ga 'yan kwallo daga afirka eh, wanda suka nuna kwazo eh. a suka fice da nuna kwazo shi ma an dage shi ga baki ɗaya ba za a yi shi ba tattaunawa kenan da shehu usman mai shari'a a fannin wasanni abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya gai da Abdulham Muhammad da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. A karin farko a Amurka tun farkon bullar annobar coronavirus, kasar ta ci sabbin kamuwa da COVID-19 dubu hamsin a wuni guda a sabbin alkalima da aka bayyana a jiya Laraba. Jihar California ce ke kan gaba da bayyana sabbin kamuwa da cutar 9,740 A yau Alhamis ne manyan jami'an tsaron Amurka suka wa wasu manyan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka bayani game da abubuwan da suka sani da waɗanda ba su da masaniya a kai da suka danganci shirin rashin na biyan kuɗi a kai hari a kan dakarun Amurka da na haɗin gwiwa da ke Afghanistan a madaɗinta. Ganawar ta zama karin farko da 'yan majalisar suka ji ta bakin daɗaɗɗun jami'an leƙen asirin game da rahotannin da ke nuna cewa Rasha ta biya maharan da ke da alaƙa da Taliban kuɗi su kashe dakarun Amurka da ƙawayenta. jami'ai a kasar mexico na kokarin gano wasu 'yan bindiga da suka kai hari kan cibiyar shiryar da 'yan kwaya da ke yankin tsakiyar kasar a jiya laraba inda suka kashe mutum 24 wasu da yawa kuma suka jikata a garin irapuato ma'aikata akalla ɗari ne suka mutu yau alhamis a wata mahakar ma'adinai da ke arewacin kasar myanmar yau bayan gocewar laka an ba da sanarwar aukuwar wannan bala'in ce ta kafar facebook ta 'yan kwana-kwanan myanmar a garin fakan ne mahakan suke haƙan ma'adanan sa'ad da ƙasar ta goce bayan wani ruwan sama kamar da bakin kwarya mummunar gocewar ƙasar da sauran haɗarurruka makamantan wannan sun zama ruwan dare a yankin a 'yan shekarun nan To masu raro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu a cikin abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum